assalam masu kallo barkar ku da uwa haka na zo muku da ɗan wata labari ne ba wani abu ne kuwa labari na kan kwanciya ne kwanciya rayin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace mijinta zai sadu da ita ko da ba kya jin daɗi ɗan dingamai ɗan ihun ne ash ash baby i'm dying wow ɗan ihun ne ko da ba kya jin daɗi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 aure fa ba wasa ba ne addinance in ma baki sani ba ki ji akwai malamai da yawa ki tambaye shi in ma baki gamsu in ma baku gamsu da abin da nake faɗa muku ba shin wai kwaɗayi ne koko iskanci ne ko ko rashin jin tsoron Allah ne eto wasu mazan su suke jama matan wasu mazan tabbas wasu mazan su suke jama matan amma kuma wasu matan da kansu suke yi me kuka rasa a gidajenku mazan wajen nan da kuke gani <laughs> amma kusan cewa maza sun yi wahala kusan cewa mu mata mun maza yawa hmm? kusan cewa haka to ku ji tsoron allah duk inda kuke a nan da kamun ƙarshen labarin zindin